Serena. rasa wannan ciwo wani iri ne mun kashe kuɗi duk wani asibiti na kuɗi da na gwamnati mun je duk idan muka je sai su ce mana wannan ciwon ba na asibiti ba ne mun yi na gargajiya mun gaji duk a banza mutum ɗaya ne kawai ya faɗa mana shi ma kuma ce mana ya yi aljanu ne suka shiga jikin shi kuma sun fi ƙarfinsa Sarina, akwai maganin ciwon nan kuma yana da sauki sosai kamar yadda ke daga za ki ci abinci ko za ki sha amma yana da sharaɗai masu sauki ga wanda ya ɗauke shi da sauki yana buƙatar miƙa wuya da yarda da imani kin amince na amince za ka same ni mai yarda har da in biyan buƙata zai biya na farko idan har general ya samu lafiya to za ki bada duk abin da na bukata na biyu kuma ina da bukatar ki da ki akan maganin shine kawai umar na yarda na maka alkawari in dai har dadi zai samu lafiya duk abin da kake so za ka samu daga tsakwarar kuɗi har duk wani abin da kake so za ka samu na yarda babu ko ɗaya ina so ki imani da cewa duk abin da ya samu bawa wato dan adam mutum daga Allah ne shi ne ya sa masa kuma shi ne zai yaye masa ta yaya zan yarda? ni ba addini ne da ni ba kin yarda ba ke kika da ki ba kin yarda cewa sama da ƙasa ba mutum ne yi su ba haka kuma ruwa da yake tsowa daga sama ba ganin damansa ba akwai mai umartarsa ya zubo ko ya tsaya shin tambaye ki kin taɓa zuwa kasuwa kika so wani abu kika ka a cikin ki tashi kika yi kika gan shi an haife ki kina jaririya yau kin girma tambaye ki kin taɓa jin ana jan gaban ki alamun ana ƙara musu girma ko kuma ki da kanki kin taɓa jin wata gaba a jikinki ki domin ki ƙara mata girma ko kyau to kin ga shi ya kamata mu nemi lafiyar general a wajensa kuma shi ne kadai zai iya bashi lafiya to shi me yake so a bashi yau wayayya babu abin da yake so daga gare ki illa ki imani da shi akan cewa shi ne yake komai kuma ki imani da shi a matsayin ubangiji komai da komai babu abin da ya karfin sa idan kika yi haka shi kuma ya alƙawarin zai baki da abin da kika roƙe shi Umar na yarda, amma ina yake mu je mu roƙe shi ai shi ba a ganin sa amma shi yana ganin ka duk inda ka shiga ba za ka boye masa ba tunda da kin yarda, ni kuma na yi miki alƙawari zan nema miki magani a wajensa. amma in dai haka ubangijin naka yake yana da adalci shi ba a bashi sai dai ya bayar haka shanu shi kenan na amince na yi imani babu wani sarki sai ka ya Allah kai ne makaɗaici ya Allah Allah ka taimake ni wannan damar na janyo su su shiga addininka na yi tawassali da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ka amshi ta rabbana taqabbal du'a shira rabu bai barin mu ba jarabta hakan yake in har rabbi ya jarabci wa imani yake Sarina Sarina Sarina Sarina Daure Sarina Daure Sarina Ke jure Sarina zan fita ma na so mata wannan ne maganin da nace zan ba ki ba wa janar ya jikin nasa jiki da sauki to ki ba shi wannan ki ce shi kin ji ko but ana ordinary water ne ai no ba ordinary water bane a'a a idan ki ne ordinary amma wannan ruwan da kika gani yana dauke ne da holy names na Allah subhanahu wataala idan kika ba shi insha Allah zai samu waraka ka tabbata insha Allah insha Allah insha Allah sunayen Allah ne mai girma ya zan rika bashi duka zan bashi eh yanzu ya sha abin da zai iya sha zuwa an jima kuma sai ya karasa zan bashi ki ma da kin gama da shi sai ki kokari ki zo kusa saboda kin ga ayyukan da ke gaban mu zan zo sai na zo a umar aikin kwanan kyau alhamdulillah dama so nake na samu wani point da zan samu ku a cikin file ɗinku wanda zan tura headquarter kuma aikin yana kyau sosai insha Allah ke kuma Sarina dukkan irin wasu abubuwa da zaki in ma baki gane wani abu ba to sai ki samu Umar sai miki bayanin abin da yake faruwa ko ba haka bane ko insha Allah ai ana samun ci gaba sosai ana samun ci gaba sosai thank you very much nagode sosai yawa thank you very much zaka tafi gidan ne yanzu a zan koma dan akwai abin da zan yi amma komai da akwai ne

wani daji ga wani abu ba na ga wani ya wuce haka jikin shi yana hayaki hayaki no dad ba wani abin da ya shigo ban ga komai ba ina maganin da wannan ya bani ba zai sha na ji daɗin shi ya ce a yi eh ka ce bismillah hello hafsa ina gajiya na je ka shuru kama malam da ci kwata-kwata ma ba ka wani tunawa da ni na san ko ka samu wasu ka canza mu a haba hafsa ya za a yi samu wata rayuwa da zan iya manta da ko ai ba zai yi ba ya mutanen gida Kaduna din lafiya ko dukansu lafiyar su kalau ina nan na je lafiya kuma aiki lafiya lau alhamdulillah amma dai komai na tafiya daidai ko? kowa dama ne ji lafiyanka. Saboda kai ka san bawana ne kai, kada wani abu ya same ka a ce ba na lura da bawana. Ke, waye bawan ki Na miki wasa? <laughs> Zama da nake ne barin da. Ki gaida kwa da kwa da Allah, gaida mutanen gida kin ji? <laughs> salo rigar aroba ta ado na bani da ciwon zuciya suna da sa ke min zuro ke min zuro sabon salo aroba ta ado sura da ciwon zuciya suna da sa yayi yayi min zuro kada da yayin tafiya ban amsa kan nayi ensayo nan fa yana da kyau dama ya faɗa yi ai sai ma kai amfani da shi tsawon sati guda sannan za ka gane amfani shi sosai yawa kan ba shi Yeah. ji daɗi kuma na samu lafiya ina son ka gaya mun me kake son in baka ko kuɗi ko gida ko mota ko duk whatever you baba babu wani abu da nake so ka bani illa ka amshi addinin musulunci ka shigo addinin musulunci addinin allah addinin manzo sallallahu alaihi wasallam na taso ban taɓa yin komai ba ban taɓa yin addini ba shi yasa ce ka faɗi abin da kake so biya ka babu wani abu da za ka yi zuciyata ta bari illa ka karɓi musulunci ni wannan shine ka biya ni irin ƙoƙarin da ne maka ka samu lafiya ba yi na bane komai da ka gani daga Allah ne ka daure ba dan Allah dan annabi gaskiya wannan request ɗinka yana da girma ba zan iya ba to baba abin da nake so in gaya maka abin da yake damun ka ba wani abu ne face aljini kuma as long as baka cikin addinin musulunci zai ci gaba da damun ka shikenan zan do baba na amince ka karba addini ne mai kyau baba ka duba yadda kake da kafanka baya takawa lokaci daya an samu sauki ka warke gaskiya baba kawai ka karbi wannan addinin na amince mu karba mu duka kamar yadda ta ce wannan shiga da musulunci yanzu abin da nake so akwai kalma da ake yi idan za a shiga cikin addinin islam addinin allah ka da abin da zan faɗa kai ma ka faɗa kamar yadda na faɗa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah allahu akbar ci abin da na furta masa abin da nake so ki faɗa shi ki ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Allahu akbar alhamdulillah alhamdulillah kai gaskiya usman wato garin na kuma lokaci akwai zafi wai gaskiya dai kan waida kan sai dai godiya ga Allah ai ina sanar na ce to garan dan zaga wannan dan gina fula ta an zauna wato watakila za ka yi mamaki na kwaso hafsa da akwatunan ta gaba ɗaya mun taho nan wato da gayya da ina sare kaga dai idan Allah ya kai mu azumin nan mai zuwa zan tafi umara wannan azumin da yake zuwa wannan wannan azumin mai zuwa kaga ya bace kwana ashirin ba ya wuce ya wuce to na tafi umaran nan gaskiyar magana ba zan dawo ba sai na kai ga yin haji Allah ya yarda to za ka kwana kaga zan kwana to ni dai hafsa muna zaune da ita a kaduna na bincike ta na bincike ta akan ko ta da wani masoyi amma dai kusan alamu sun mun cewa kamar babu to amma sai na ga to dan tsaya ina ta wani lalaba-lalaba a iska in kawo ta nan gidan mana domin haɗa ta dan uwanta kuma kuma eh. kawai abin da ya sa kaga ina maka zancen nan bana so ma tukunna in yi wa ita hajiya inna bayani sai na fara magana da kai domin ni hikima ce ta sa na yi haka ina so a kulla wannan zumunta wato ba mm. alhaji ban katsi hanzarinka ba na'am ni sai na ganin hakan ba zai taɓa zama da matsala ba dalili na ko anan alhaji ni a sani na ba kwanan baya da muka kai ziyara can kaduna gidanka ni kunne na ya ji ni shaida ne akan ta yana kiranta matata matata tana cewa ni me yi da kai cikin raha <laughs> Allah da iko a ah, don haka ne kenan hasashe na yayi daidai kenan gaskiya yayi daidai ba matsala ta ɗaya kawai shi dai umar din ya kake gani don kare dan uwansa zai yadda gaskiya ni ba na hango za a samu matsala insha to ba za a samu matsala to gaskiya a to ba a samu matsala ba ni ban da ni ma ban da wani da wata matsala ai ni akan wannan maganar ma ni ina ganin bai kamata ma a bari ya dade ba ba eh. sanar da shi ba eh. ai sai kira shi wani in gaya ah, ah. a a ka kira shi ka bar shi ya mai da hankalinsa gurin aikinsa in ka kira shi yanzu ka masa wannan bayanin eh. in Allah ya sa ya karba zai tada hankalinsa ya ga cewa sai ya dawo eh, in ma ba karɓar yi ba dai wanda ba shi nake fata ba ka fahimta ai ka kuma za sa shi a cikin wani tunani ne daban bar shi idan Allah ya sa ya zo da kansa to sai masa magana a tsanaki to yanzu ma ni zan sanar da ina don wallahi ina za ta yi farin ciki a ah, ka gaya mata zan gaya mata ka gaya mata dan Allah da annabi abin da nake so Usman na Allah ne ya san gawa fadi a bisa wannan tafiya zan yi dan Allah da annabi ni dai ina so ko bayan raina ko bayan raina Usman ka shige min gaba ka zama shaida dan a samu a haɗa yaran nan aure yaddar Allah ma eh. insha Allah kana da ranka za a yi to alhamdulillah Allah ya fara mana da rai alhamdulillah Allah ya wuce mana amin amin yayi dadi alhamdulillah alhamdulillah to shi zai ce ta shiga da akwatin ta ciki gaba ita ajiye a ah, ai shi ma ta dawo ta dawo gidan can Allah yadda shiga ka samu ruwan sanyi zafi zafi nake ji ai Umaru hakika na ji daɗi na shiga wannan addinin na kuma zuciya ta sanada ta yi haske ba addini na ba addinin Allah waye salaf um, ina da tambaya guda biyu shine na farko me matsayin mu a cikin wannan addini a yau daidai kuke da jariri wanda ya zo duniya duk wani abu da kuka aikata a baya wanda kaucewa ne Allah subhanahu wata'ala ya yafe mu insha Allah zan yi kokari in ga na koyar da ku daidai abin da na sani na addinin musulunci na biyu kuma zan saya muku CD na karatun alkur'ani wanda za ku dinga amfani da shi domin ku koyar da ake karanta alkur'ani mai girma Allah da girma yake wannan addinin naku yana da sauki wato musulunci sai kuma kyautar da nake so in maka ban sani ba ko za ka na maka alkawari zan karba ina son ka aure yata sabina baba ba talla nake da ita ba sanin kanka ne ka san duk inda yata ta shiga za a so ta ba rasa masoya ta yi ba kuma yata kyakkyawa ce sannan in ka ga ba za ka aure ta ba za mu fita daga addinin ai baba ba wani abu nake nufi ba da kaji na yi shiru ina tunanin yadda zan bullo wa lamarin ne saboda dole sai na yi bayani wa iyaye na, amma ko ba komai ai ka san yadda nake son Sabina kuma jinin mu ya zo daya asali ma shi sa kake ganin mu kusan ko da yaushe amma babu wata matsala ba ba sabina are you crazy saboda wani banza wanda ba garin ku ɗaya ba za ki canja min fuska kina neman juya min baya kar ka ƙara kiran shi banza saboda shi nake so yanzu ba kai ba Baba ka ga Bitogo na faɗa mishi ba na son shi rabu da ni bai yaƙi ya rabu da ni ni ba na son shi rabu da ni mun raba gare da shi yanzu ya rabu da ni yaƙi <laughs> ba na son shi. Saboda me? saboda ni da kai yanzu mun raba gari ni da kai ni musulma ce kai ba ka da addini ba zan iya soyayya da kai ba ka rabu da ni ah, a janar a gaban ka take faɗa wannan magana kana jin da saboda wannan sokon point of correction wannan da kake gani ya fi duk wani wanda kake takama da shi a wajena saboda saboda yarka ce haihuwa ƙarya ce kai ina naka iya kan ƙara ganin ka gidana na ganka zan fasa maka gaba ni janar <laughs> ai dama na gaya maka duk wanda ya ci tuwo da limi a ci Hello, Karina. ki zo ki ɗauki wannan mara kunyan saurayin naki he wanda ba ɗan gari ba ya tsallako gari zai zai nuna mana soyayya to mun nuna masa mu mun ni ne victor yes <laughs>